Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Laraba goma sha bakwai ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a voahausa.com. An yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin gwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. kamar yadda masu iya magana ke cewa aski ya zo gaban goshi ma'ana zaben kasar nijar ya kawo kai Idan Allah ya kai mu ranar Lahadin nan mai zuwa 'yan ƙasar Nijar za su fita su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Matasan Nijar na da babbar rawar da za su taka a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu saboda mahimmancin da suke da shi sosai a kasar kasancewa su ne sama da kashi 70 cikin 100 a kasar. To amma hukumomin kasar Nijar sun san da wannan mahimmanci na matasan kasar ana ba su kulawar da ta dace An yi ma matasan ƙasar tanadin da ya kamata a wannan ilimi da siyasa da lahiya kishin ƙasa da tattalin arziki da walwala da jin daɗin rayuwa da dai sauransu. ta yadda nan gaba za su iya kama ragamar shugabancin kasar su ta yadda al'amuran kasar da kyau kamar yadda ya kamata? domin tattauna waɗannan batutuwa da ma wasu yanzu haka muna tare da ministan matasan ƙasar Nijar Abdulkarim Dan Malam da kuma Aliyu Umaru shugaban majalisar matasan Nijar za mu tattauna da su kai tsaye ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yau da gobe. Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewan ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba ta manta ba. wasan kokowa ba ta mance ba Jamila na ji tallar shirin ku yayi zamzam zam. <laughs> Shirin ku? Eh, da ni da ke ai. Kin zaman Amerika ya koya mana mu wasa kama. Mu wasa kama ai shine duk da dai al'adar mu ba haka ba amma dai <laughs> eh, dole. Masu saurare ku gyara zama ga munan tahe da ministan matasan Nijar Abdulkarim Malam da kuma Aliyu Umar shugaban majalisar matasan ƙasar Nijar wanda har yanzu shi dai muna ƙoƙarin samun shi amma muna tare da ministan da watan shi ma Allah zai sa mu same shi cikin sauƙi. Masu saurare kamar yadda muka ce yanzu haka dai muna tare da ministan matasan ƙasar jamhuriyar Nijar Abdulkarim Malam da kuma ko kuma in ce muna ci gaba da neman shugaban majalisar matasan ƙasar Nijar Aliyu Umaru. a minista, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala alabarkatu Ina wuni. Lahiya lamin. Ya ayyuka ya kula da matasa. Akwai wuya ko ba wuya? <laughs> to da godiya mhm, ba wuya to Allah ya taimaka jamila ke ce na mutum da iyalin shi kuma ya za ya yi wasu eh lallai to ga ga tambayar farko daga jamila kasancewa kashi saba'in na kasar eh, ƙasa da shekaru 25 ne Wane irin tanadi kake ganin cewa masu neman mukami yanzu suke yi wa matasa domin su san cewa ba a manta da su ba kuma za a ba su kyakkyawan kulawan da su ma za su iya zama waɗanda za su yi mulki nan gaba sun samu isasshen da ilimi da kuma kulawa da ya kamata a ba su domin su iya zama su ma shugabannin ƙasar Nijar ɗin. Mm. na gode da wannan tambaya da cika mini amma da na so da ca tambayi matasan su da kansu za su gaya mafi amma tun da ni cika tambaya sai miki kwatanci kaɗan abinda wannan gwamnatin tun alif eh, dubu biyu da goma sha ɗaya da muka fara milki a yau muna tsammani matasa na nijar dai sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah tunda an yi musu hanyar da za su samu su wadata da kansu su samu ilimin da na ɗaya za su yi kirkiro aiki na kansu amma mun buɗe makarantu inda ake koyon yaya ake a koyi aiki a kuma buɗa ma'aikata na kan mutum kuma ya samu shi da kanshi ya ɗauki waɗansu eh, eh, samari kamar shi koko wanda bai kai eh, shekarunsu ba ya sa su cikin aiki kuma a cikin gwamnati da zamu hawan milki da muke neman milki muka ce duka shekara zamu mu dokan eh, matashi jika ɗari biyu da hamsin kafin mu kare minci to yanzu dai a wannan maganar da nike miki muna yadda jika eh, ɗari takwas da goma dubu ɗari takwas da goma mm. yara matasa da muka sa a cikin aiki duka wani eh, aiki na gwamnati da aiki na private da aiki eh, permanent da aiki temporary to kin gani kaman muru baya kaman su hudu wannan engagement din da muka ɗauka a wajen matasa kafin su ba mu su mu yi milki shekara biyar. Mm, yau minista na ji kana cewa samari yawa samari samari kawai yan mata wadda ba su da aikin yi su ban da su a tahiyar ne ko kuwa. To hausa taitawa ba in na ce eh, eh, samari da yan mata kamar matasa. Yawwa yanzu muka ji eh, magana. Mun yi da son ma Eh, da muna da politik wanda muka kera hmm. na wanda ke sa eh, in mun sa eh, yaro namiji guda alakol musa mace biyu ko uku alakol hmm. kuma in kun duba yau kahin mu shiga mu hau milci a alif dubu biyu da goma sha daya 'yan matan da ke zuwa makaranta da waɗanda suke zuwa eh, diplom na university mu rubanya shi kamar so shida. To mu guri mu shine matasa general amma particularly eh, matasa mata. Mm. Mm. Yau wato minista mun ji kokarin da kuka yi amma duk da wannan kokari akwai matasan da ke zaune suna zaman banza zaman kashe wando ba su da sana'ar yi kuma idan muka duba abubuwan da ke faruwa misali ƙasar jamhuriyar Nijar tana tsakiyar kamar eh, ga Mali ga Libya ga kuma Najeriya matsalar Boko Haram waɗannan waɗanda su ba su da aikin yi su ma ya kamata a kokarta a yi wani abu saboda kar a zo a shigar da su hanyar da bata kamata ba me zaka ce a kai To abin da za cewa a kai dai kun sani dambu in ya yawa ba shi mai. To abin da muka zo muka tarna abin yana da yawa kwarai. mu da muka zo ba shi ba ne a shekara biyar duka matashin Nijar mu samu musu aiki. Amma mun madaidaicin abin da muka iya yi amma akwai kundi na biyu wanda muka tsara in allah ya sa muka samu mulki wanda muka cira renaissance day cikin shi kuma mun sa wannan aiki na matasa kun gani dai a cikin professional formation da muka zo muna 9% na cikin duka wanda ya tahi lakol menene professional formation kama eh, makarantar da ake koya ma mutane kama iya aiki hmm. cikin ɗari muna da tara to yanzu shekara biyar yau cikin ɗari muna da fiye da ishirin da biyar da wannan ba su iya ba su ba su yi karatun komi ba sai karatun da yaya za su yi su da kansu su yi zaman kansu to cikin gundun na biyu muka ce daga 25 za mu zuwa har wajen 40 zuwa 45 nan da zuwa eh, shekara biyar to shi ne ya sa kuke gani duka abin nan da kuke gani eh, matasa na Nijar sun san ana kula da su amma ya da nace in bambu yaya ba shi mai amma in mai ya yawa. dole mu ya ji to <laughs> shi ne muke nan muna muna roko Allah ya ba mu sa Allah ya ba mu kuma eh, lahiya mu kai wannan gurin da muke so mu cika a cikin wannan kundin na biyu na tsarin milkin alhaji Muhammad Isu. Yau a kwanakin ba mun tattauna da shugaban matasan Zander a ah, Malam Sajo yake cewa muka yi mishi tambayar cewa an yi matatar mai a nan zandar ya ce eh an yi amma duka-duka matasan da magaram ko matasan zandar ba su yi kashi biyar cikin ɗari ba da ke aiki a wajen a wannan matatar akwai ƙarin bayanin da za ka mana to kun eh, jamhuriyar niger mm. mu ba mu bambanci da aka yi Eh, me yake cewa eh, ana hido eh, mai a zandar ai an doki mutanen zandar to akwai waɗansu 'yan nijar su ma an doke su to na wajen ya mai da wajen tilibiri da wajen sauransu ai akwai 'yan zandar su ma suna aiki a can ko to ba zancen wani jiha da wani jiha ba ne zancen ɗan nijar ne ake yi dan nijar inda duk ya tafi a gidan shi yake mutum in kayo aikin in agarsa in kai mutum ne ya mai ne in ya gada ya kamata a doke ka aiki za a doke ka aiki kenan ba bambanci a tsakanin mu nan Nijar mu jamhuriya ne inda babu wani dan zandar ko dan maradi ko dan yamai ko dan tilaberi mu duka dai ne kuma inda Allah ya sa ka za a hitowa nan za a baka shi. Eh sosai haka ne a minista duk ni ma 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ce kuma wannan magana da kai ba bambanci wannan ko ba haushe ba zabar mai ba dan gabas dan yamma amma ganin cewa a cikin a cikin yankinsu aka yi wannan matatar akwai kamar bayanin cewa ya kamata su za a ba kamar kashi 25 zuwa 50 ma cikin ɗari. to wannan shi ya gai kuma abin da gai ban san inda ya ta yi ya samo wannan eh, me yake cewa nan ba din da ya gai ba amma ce da kanci ta sani dai inda eh, me yake cewa kamar aiki ne kamar na lebara ko kamar na ƙari mm. ba barin yaran zandar gunduma zandar a ta hal maradi ko ko a ta yi hal gingimi a ɗauki mutane a bar mutanen zandar to shi dai ya gai ina tsammanin kuma to eh, ban ce ba bani cewa yana da karya amma abin yana son nazari in ya kamata wanda ce gai wanda ke yi yake ka saurare ma ya yi nazari ya san in wannan abun yana yayyuwa ko ko ba yayyuwa. amma yana tsammani in dai ba wani diploma ake so ba da ba a samu a zandar ba a ta a nemo shi wuri ba a cetare mutanen yaran zandar a ta gegimi ko ko a ta tilibiri a ɗauko mutane a cikin trela a kawo a ce su aiki a zandar ga mutanen zandar na suna zaune yana tsammani wannan ba yi wa. Mm. yawa to mm. a minista ga dukkan alamomin samu aliyu umaru shugaban majalisar matasan niger salamu alaikum ala aliyu Wa alaikum assalam ana lafiya? Lahiya lau ina wuni? Alhamdulillah nan difa. Eh yawa na san dama kana hanya zuwa difa kuma ga dukan alamu kun isa. Mun fara tattaunawa da minista akan aikin yi yadda mahimmancin matasa amma tun da kana difa ya kaga difa ganin cewa matasan yankin difa suna cikin wani hali na fama da wannan matsala ta Boko Haram. Me ka gani ya za ka bayyana mana halin da ake ciki? to eh, yanzu dai sai in ce eh, alhamdulillah tun da eh, kwanakin baya da nika zo a garin bisa ta da babban canjama yanzu kenan sai mu ce mu gode Allah tun da sojawa gwamnati ya kawo kokarin shi sojawanmu sun kawo kokarin su yanzu wallahi alhamdulillah tun november Eh, lokacin muku zuwa november da yau mun gani eh, babban difference kuma yanzu ma tare da ne muke don mu same musu eh, kankanan aiki don su nisa cikin mahalan da boko haram ya kawo cikin mm, yau malam aliyu wannan ne karan harko da ka kai ziyara difa ko ko dama can ka taba zuwa difa a na taba zuwa ba babban activity ma na kungiyar namu nan difa ne muka yi su eh, na san difa sosai eh, mhm. mun samu proje da yawa eh, tare da ndp yanzu yanzu a ministar inmu ministar na matasa sun kawo mun taimako sun kawo ma matasa matasan difa mhm. yawa Minista Abdulkarim dan Malam idan kana jin mu galibi idan ana cikin yanayin zaɓe irin haka akwai wasu 'yan siyasa da ke amfani da matasa suna tura su yin abubuwan da basu kamata ba. Yanzu haka idan matasa na tabbata matasan Nijar suna sauraron ka wani kira za ka yi musu game da wannan zaɓe da ke Tahira ranar Lahadi? Na harko dai sai ce miki eh, Allah ya sa ma matasan Nijar albarka. Amin. Tunda matasa ne waɗanda suna da hankali suna da lura. Sun san zaman lahiya a cikin ƙasa ya yi komi. In ka ci ka in babu lahiya ina tsammani abincin ma baya shiga cikin cikin ki ki koshi. Sosai. To matasa na Nijar sai da ce musu suna saurare na Allah ya musu albarka. su ci gaba da zaman da suke yi a nan kasar Nijar da wanda suke yi a nan ƙasar Nijar. Gwamnatin Nijar ba ta da wani eh, guri sai a nemo musu abin da ke sa rayuwarsu ya ci gaba eh, fiye da wanda suke yi a yanzu. Wannan kira nike so in ga musu kuma sun sani ni ubansu ne ni wansu ne. sun sani abin da nike gai abin da ba ne yi ba ne ya gan shi kuma abin da ba gaskiya ba ba ne yi shi kenan wannan kowa ya san da wannan in dai abdulkarim da malam ne ce magana nan sun san wane abdulkarim da malam to malam abdulkarim ya batun kuma matasan da ke kokarin tsallaka kan iyaka su shiga turai yawanci muna ganin daga kasashe da dama wasu suna ratsowa mata ta niger su yanka ta yankin sahara su shiga ta kasashen larabawa su ɓallaca ana samun matasan ƙasar jamhuriyar nijar ma da ke bin irin waɗannan matasa zuwa turai to wallahi mu wannan malatin yin malati ne bai shigo kasanmu ba tukuna mu matasanmu ba su bukatan zuwa turai in dai ba wanda ya samu aiki ne ba aka cire shi a can turai aka ce ka zo aikin kai na nan ka zo ka amsa mu matasan mu in ka ga sun tayi wani wuri sun tayi ko nan burkina faso ko nan benin ko nan cote d'ivoire wajen makwabcin mu su ko matasan makwabtan mu sun su zo a nan eh, gidanmu ko ko nan najeriya kusa amma turai wannan bata shahi matasan mu ba kuma ina tsammani suna da gaskiya tunda akwai abin yi a nan niger Kun ga akwai wannan le Nigerian ɗan niger su ci da yan niger. Eh, wanda eh, president muhammadu yusuf ya kirkira saboda matasa kenan wannan tun sun hara sun san maimakon ka tafi nan wajen makwabci ka ɗauki tebur wanda in an cilga eh, duka abin da za ka sai da bai kai shi ka talatin ba ya kamata ka zamna gidanka ka yi aiki ka samu abin da za a ci da ka kuma abin da za a ci da iyalinka da da da ubanninka da uwayenka to sun yarda sun amince da wannan yanzu dai a zancen da nike mu wannan zuwa turai bai shahi makwabcinmu ba kuma sai in ce dai eh, eh, matasanmu kun sai in ce allah ya musu albarka su zamna nan muna da sai dawo muna da yomowa tsakaninmu ba wani visa mutum ya shiga ya hito yadda yake so ya tahi ya yi kwanakin shi ya komo gida alhamdulillah ba tashin hankali hmm. ina da tambaya a nan minista ɗaya daga cikin samun cigaban da ake a ƙasashen nahiyar afirka kamar ma dai na makwabciyarku a nigeria ana samun matasan da suka yi karatu a ƙasashen waje suna komawa gida suna ba da gudunmawarsu amma sau da yawa Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasar da mutanenta idan sun riga sun bar ƙasar ba sa komawa idan ba su koma ba sa ba da kuma ba su iya ba da gudunmawarsu da dama suna cewa saboda babu tsari babu in ka je ma da wannan niyyar mutane ba sa sauraron ka kwata-kwata gani suke yi kamar ba sa samun cigaba kuma ba sa samun goyon baya ta yaya kake ganin cewa wannan kashi saba'in din da mutanen Nijar suke 'yan ƙasa da shekara 25 ta yaya za a samu su samu ci gaba idan matasa 'yan uwansu ba su dawo ba su rike hannunsu domin su nuna musu hanyar da za a iya samu a ci gaba don ita kanta jamhuriyar Nijar ta farfado kuma ta samu ta zama ita ma tana hanyar ta ɗaya da sauran ƙasashen. to ina zamanin da ta daɗe ta jima ba ci zo Nijar ba wannan zancen da ne cike ba zancen yanzu ba wannan a ah, ba ah, mesele minis mesele minis <laughs> na bari da bari matasan mu kayan mu eh, mu aika su waje su yi karatu mun san in sun zo ina za su aiki kuma duka manyan manyan lakol wanda aka sani a cikin duniyoyi tun alif yanzu shekara biyar cikin shekara biyar da muka yi milki yanzu ba jihar da bata da babban lakol in kana so kina so ci electricity akwai university wanda za yi shi in kina so ci telecommunication akwai university eh, makaranta eh, eh, kike so ci akwai university in kina so ci agriculture akwai university in medicine kike so akwai university duka duka komi da komi nan mun kera makaranta university da institute manya-manya Eh, matasa kaɗan ne ɗan til ne ke hita Nijar su taima eh, ƙasashen waje su yi karatu duka abin da na karatu muna da shi a nan ƙasar Nijar. Mm-hmm. Yawwa, ah, Mala Aliyu Umar kana tare da mu? ina tare da ku. Uhm. Yauwa a naku bangare ko kuma ce a matsayinka na shugaban majalisar matasa ta ƙasar jamhuriyar Nijar wani ƙoƙari kuke yi na ƙarfafa zumunci da ƙarfafa haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin matasan ƙasar jamhuriyar Nijar. To, eh, kun san kamar minista ya haɗe, matasa bai yiwa su ta gaba in babu kwanciyar hankali. kuma Eh, cikin kungiyanmu abun da muka sa gaba shine aikin da zai kawo kwanciyar hankali a kasan namu duk wani shekara ministar namu na matasa suna sa kamar eh, miliyon dari sai a yi babban taro da ana kema ma kan national de jeune babban taro ne na matasa mm. a wajen taron nan duk matasa na kowane anguwan kasanmu sai ya zo kuma a bayan nan eh, eh, shekara na bana can ne muka yi shi can ne aka ce eh, garin maradi a cikin garin tesawa ne muka yi wannan taro kuma taron nan mun shi ne bisa kan kwanci hankali da yayin za a yi zaben nan da za a yi na zuwa kwana uku yayin za matasa su yi don zaben nan a yi shi cikin kwanciyar hankali kuma bayan eh, bayan wannan nake muku minister ya kawo mu ya kawo munu eh, taimako tun da matasa da muka kawo a wajen wannan kan na matasa hmm. su ne muna nan kawo musu horo cikin eh, garin agades mun yi etap na agadez mun yi etap na filberi yanzu muna nan difa don mu kawo musu horo don su san bai yi wa a ta ba da matasa ba kenan in muna so mu gina ma dole ne dole ne mu samu kwanciyar hankali minister yana nan yana kawo min kokarin mu kun mun san da eh, in ba gwamnatin namu ya tashi boko ta banna ne za su cikin kasar mu yanzu in ba akwai kwanciyar hankali ba wannan horo da muna nan gayi a nan bisa mu yi shi in kun duba tele sahel za ku gani matasa da yawa na suka so matasan eh, na boso matasan na gaskaru matasan na mai nasara sun duka ne mun taro nan ga eh, a garin a garin difa don mu ba don mu ba su horo tun mun san da da da akwai kwanciyar hankali a can libya akwai kwanciyar hankali can eh, ivory coast can da matasan namu suna ta yi amma yanzu ba su ta yi ko ina tun da babu wurin da za su ta yi kuma gwamnati ya kawo kokari don su ba ma matasa matasa aiki kenan ya kamata yanzu mu ma mu yi kokowa mu yi kokari don kasan namu na Niger ya zama cikin kwanciyar hankali kuma a bayan wannan kun san da zaɓe da za a fara muna nan ke matasa su su yi interesse cikin politik su ma ya kamata su zama gida a election ya fita municipal da zai fara da za a fara nan zuwa eh, wata uku su ma su zama kandida tunda in kuna so ku canja halin ku in kuna so ku canja halin gidajen ku ya kamata sai kuma ku shiga cikin cikin siyasa mm. to muna wannan horo kuma eh, yau mala aliyo umaru yawanci idan kungiyoyin ah, matasa a kasashen mu musamman na afirka zaka ga kamar suna aiki ne da ra'ayin gwamnati mai ci kamar ku me bambanta ku da irin waɗannan matasa ku masu ra'ayin kanku ne ko kuma masu ra'ayin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ne? Duba mu bisa mu eh, ne muna aiki to mu ana consider mu kamar ya eh, eh, kace eh, civil society tun da mu babu ba babu gane mu a wani zanga-zangar siyasa ba a tabu gane mu a wani meeting na siyasa ministry yana sauraren ku hmm. bai tabu ce mini kamar yanzu parti su suna da wani meeting a ta a tattara matasa ban tabu shiga cikin wannan cikin wannan harkoki parti mu shine matasa kun gurin eh, mu shine mu yi ko matasa su samu aiki kuma cikin cikin hankali amma bai yiwa a ce kuna so ku kawo matasa gudunmuwa mm. ba ku ake da gwamnati tun da gwamnati ne yana da iko gwamnati ne yana da partenaire kenan in kuna so ku taimako eh, matashi dole ne ku aiki da gwamnati muna aiki da su mun partenaire privilege ne na gwamnati amma mu ba kungiyar siyasa ba ne mun parti politique suna da kungiyarsu na matasa amma mu duk matasan niger yi manomi ne yi ayan lokal ne duk su ne suna cikin eh, kungiyar namu. Eh yawa mun gode sosai Malam Aliyu Umaru daga karshe minista muna so wani kira dai haka a gurguje ga matasan jamhuriyar Nijar. To kiran da za ni sai dai kayan yi kira sai ke na gode da wannan tambayoyi da kuka muna kuma Allah ma eh, region ku albarka Allah ku ci gaba. Amin, Monsieur Minister. Eh, to, Aliyu Umar. Ban matasa san ke dai Allah ya musu albarka. Ina tsammani yanzu a cikin zaɓe ne za mu tahiya. To, su yi ina musu hannun kan mai sanda. Wannan dai Nijar ƙasar su ce. Ba su iya samun wata ƙasa wadda ba sunanta Nijar ba. Nijar ita kadai ce su ya kamata su ta zabe a cikin ladabi kuma da biyayya da kwanciyar hankali da ruwan sanyi saboda Nijar ta zamna lahiya kuma muku mu samu guri da za ya sa eh, mu kula da su kuma gobe su samu kasar da su. yau wato muna godiya sosai masu saurari abin da ya waka kenan sai kuma gobe da izinin Allah. क्या